tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ɗari da tamanin daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na limam abu zakariya yahya ibn sharatin nawawi a dimashki allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan wa manta ba muna cikin babin da ke bayani akan muraqaba a inda mala ya kawo mana ayar da allah maɗaukakin sarki ke bayyana cewa babu wani gane da wasu daga cikin bayan shi za su yi face yana tare da su ita wannan aya ta ma'iyya tana daga cikin ayoyin da 'yan bid'a daga cikin jahamiya suke cewa wai allah madawakin sarki yana ko'ina to wannan ya sa domin ba da kariya ga ƙida da karantar da abin da yake daidai a bisa abin da Allah madaukin sarki ya saukar da wahayi a kan shi da kuma yadda annabi ya zauna ya shiryar da al'umma muke bayyana waɗannan bayanai da kuma hujjoji da ke tabbatar da kuskuren abin da suka faɗa da kuma fayyace abin da yake shine na haƙiƙa na cewa Allah madaukin sarki yana sama amma kuma ilimin shi yana ko'ina ganin shi da jin shi da kulawa da bayin shi yana ko'ina amma zatin Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi kaman yanda shi da kanshi din ya fada to mun fara gabato da aqwal na ulama Tunda kan sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da suke tabbatar da wannan aƙida ta ƙwarai dama ita ce aƙidan da ke cikin alkur'ani da dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah maɗaukin sarki a sama yake ba taɓa jin magana ko aƙida da ke cewa Allah Madaukin sarki yana ko ina ba sai lokacin bayyanan 'yan jahamiya shi sa duk mutumin da ya ce Allah yana ko'ina to jahami ne Allah maɗaukin sarki ya kyauta shugaban jahamawa mun san abin da ya faru da shi a lokacin da aka yanka shi a filin idi sakamakon zandaka da cewa Allah maɗaukin sarki gashi-gashi na maganganun ɓatanci na ƙida da ya riƙa yi Allah madaukin sarki ya sauwaka mutum na goma daga cikin manyan malaman musulunci na duniya ƙaulul imami ahmad ibn hanbal rahimahullah magana ko fatawa da aka samu daga imamu ahlus sunna wal jama'a ahmad ibn hanbal Allah madaukin sarki ya jikan shi wanda Ahmad dan Hanbali ya rasu hijira na da shekara 241 Kala yusuf bin musa al-qattan yusuf dan musa al-qattan yace wa qila li abi abdullah mai tambaya yayi tambaya ga abu abdullahi yace allahu fawqa sama samai as ala arshihi ala gafarta malam. wai Allah madaukakin sarki yana saman sammai bakwai ne da ya daidaita birbishin al'arshin shi inun min halkihi kuma ya nisanci bayan shi yana can sama wa ilmuhu wa ƙudurotuhu bi kulli makanin ilimin shi da ƙudurar shi da iradan shi suna ko'ina ƙala na'am sai imamu ahmad dan hanbal ya ce eh haka abin yake mal ya ce akhrajahu ibnu batta wannan riwaya ibnu batta ya fitar da ita fil ibana a cikin littafin al-ibana tatimmatur raddi alal jahamiyya a ɓangaren da malamin yake ƙarasa martani ga aƙidan nan taɓata ta 'yan jahamiyya a na biyu shafi na ɗari da hamsin da tara lamban asari na ɗari da sha biyar wallalaka'i haka al'imamun lalaka'i ya fidda wannan riwaya fi sharhi usul itikadi ahli sunnati wal jama'a a cikin littafin shi mai suna sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a a jizi na uku shafi na ɗari hudu da ɗaya zuwa ɗari hudu da biyu a lamba na ɗari shida da saba'in da hudu wabna abi ya ala fi tabakatil hanabila a jiz'in farko shafi na ɗari hudu da ishirin da ɗaya wabna ƙudama fi isbati sifatil ulu a jiz'a shafi na ɗari da sha shida lamban asari na casa'in da shida Allah madaukin sarki sa mu dace wa qala ahmad ibn hanbal rahimahullahu fi kitabi ar-radd 'ala al-jahmiyya haka ahmad dan hanbali a cikin littafin ar-radd 'ala al-jahmiyya mimma jama'ahu wa rawahu abdullahi ibnuhu anhu littafin da ɗanshi abdullahi ya tattara fatoyi da zantuttukan mahaifin shi a ciki ya ce babun babu bayani ma an karatul jahamiya ayyakun Allah alal arsh babin da ke bayani dangane da abin da jahamiya suka yi inkari kasantuwan Allah madaukin sarki akan al'arshi babi guda ya girki ya kawo zantuttukan jahamawa da suke inkarin cewa Allah madaukin sarki ba a sama yake ba qultu lahum yace sai na ce da su an kartum an yakuna Allah alal arshi yanzu ku kuna inkarin cewa Allah madaukin sarki yana kan al'arshin shi wa qad qala kuma gashi Allah madaukin sarki yana cewa ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshin shi faƙalo sai jahamiya suka ce huwa ta hatal ardis sabi'a ai Allah ma yana ƙasan bakwai kun gane ɓata ta ƙara zurfi kenan kama huwa alal arshi kaman yanda yake akan al'arshi ma to kuma yana ƙasan bakwai wa fi samawati wal ardi kuma ma yana cikin sama yana cikin ƙasa kai ma yana ko'ina wannan ita ce muguwar aƙidan jahamiya faƙulna sai muka ce kada a rafal musulmuna a makina kafira lesa fiha min rabbi, rabbishe da yawa daga cikin musulmi waɗanda ba malamai ba ma sun san wurare da yawa wanda wannan wurin ba ma girman Allah a wurin yana sama ajisamikum wa ajwafukum wa amakin alqadara laysa fiha min azmatihi shay'un yanzu akwai Allah madaukin sarki a cikinka a ka madattara kashinka akwai Allah a wurin akwai girman Allah a wurin shin akwai Allah madaukakin sarki a cikin masan gidanka akwai Allah a cikin mushe ba Allah a wannan wurin kun yi ƙarya da kuka ce huwa fi kulli makani wa qad akhbarana azza wa jalla annahu fi sama'i mu Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin alqur'ani mai girma da cewa shi yana cikin sama faqala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce a amintun man fis sama'i an yahtifa bikumul arda fa idza hiya tamur wai shin kun aminta ne wannan da ke sama ya kissa ƙasa sai ga ƙasan gaba ɗaya Allah madaukin sarki ya kawar da ita kaga bai ce a amintun man huwa fi kulli makanin ba sai ce man fi sama a antum a'lamu amilla da ku da Allah wa ya fi sanin inda shi Allah yake am amintum man fi sama yace koko kun amince ne wannan da ke sama an yursila alaikum hasiba yi maku ruwan balbalin bala'i a yi maku ruwan duwatsu na yumbin wuta kun aminta daga wannan kaga bai ce am amintum man huwa fi kulli makanin ba sai ce man fi sama zonan karatun haɗin islamiyya ma ya wuce wurin Allah madaukin sarki ya sa mu dace haka yace ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu sai ce ilaihi zuwa wurin shi ne ya adu yake hauhawa alkalimu tsayib daɗaɗen kalmomi karatun alkur'ani zikiri addu'a duk wata kalma mai kyau da za a karɓa a yi sakamako ilallahi ta tsaudu za a tafi da ita wurin Allah idan gajan ce sa'ida sai akwai ƙasa akwai sama an gane ana hawa da waɗannan kalimat a tsayi ba zuwa ina sama wurin wa Allah kaga inda huwa fi kulli makanin ba makanan ba ma'ana a ce ya sauda yi inni ka a wani wurin Allah maɗaukin sarki ce ni ne wanda zan ɗauki ranka a tawafi yana ɗaukan bacci attawaffi yana ɗaukan suma attawaffi yana ɗaukan gusar da hankalinka attawaffi yana ɗaukan mutuwa annabin Allah annabi Isa Allah madaukakin sarki ba kashe shi ba sai dai an cire mai wa'ayu aka sa mai bacci bai gane me ake ciki Allah ya ce wa rafi'uka ilayya zan ɗauko ka in ka wurina da malami da wanda ba malami ba da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yadda Allah ya kai annabi isa ina wajen wa ma baka sani ba sai cewa rafi'uka ilayya wuri na zan kawo ka inda Allahu fi kulli makanin zai ce zan ɗauko ka saman kaka ka wuri na a wani waje ya ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi in ma ba ka gane wa rafi uka ilayya ba sai ce bal rafa'ahu shi annabi ya sa an ɗauko shi ne wa ya ɗauko shi rafa'ahu Allah ilayhi Allah ne ya dauko shi ya kawo shi wurin shi a ina a sama a wani wurin ya ce ya khafuhu ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim kai ku ji ƙura'ani yadda yake bayanin kwantar da 'yan bida a ƙasa suna jin tsoron ubangijinsu fi kulli makanin eh min fauqihim daga samansu domin Allah yana ina yana sama ilimin shi jin shi da ganin shi kudurin shi da iradar shi rububiyar shi ga bayan shi fi kulli makanin huwa bi zatihi fi samai alin ala arshihi wani ita ce aqidan musulmi aqidan qur'ani da sunna aƙidan annabi da sahabbai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce a akhbarana subhanahu annahu fis ahmad dan ya yace hakika Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa shi fa yana cikin sama unzurur raddi alal jahaniya lil imami ahmad ibn hanbal ka duba littafin ar-radd alal jahamiyya shafi na 92 zuwa 93 dimna ka'id salaf inda aka tattaro a aqidun magabata wa awradahu az-zahabi fil arshi zahabi ya koro wannan asari a cikin al a juz'i na biyu shafi na hamsin zuwa 251 a lamban asari na 224 wa auradahu ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya kawo wannan asari fi ijtima'il islamiyya a cikin littafin shi mai bayanin haɗuwan dakarun musulunci wajen ragargaza aqidan jahamiyya da 'yan kora sufofin Allah ya kawo shi a shafi na ɗaya. zuwa ɗari biyu da biyu Allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi malami na sha ɗaya ƙaunar ibn abi zaidi alƙirawani rahimahullah ibn abi zaid alƙirawani mai littafin risala ta fiƙihun malikiya ya rasu na da shekara ɗari uku da tamanin da shida ana mai alkunya da abu abdullah cikakken sunan shi abdullahi ɗan abi zai ɗan abdurrahman annafzi alƙirawani almaliki faƙihun babban malamin fiƙihu ne mufassirun hamshakin malamin tafsiri musharik wanda allah maɗaukin sarki yema baiwa ya taɓa nan ya taɓa can lahu musannafatin kathira yana da rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa minha daga ciki akwai kitabun nawadir wa ziyadat yana da littafin muhtasarul mudawwana da littafin ar-risala da ijazul qur'an ya rasu hijirana da shekara 386 tarihi na cikin siyar alamin nubala a juz'i na sha bakwai shafi na goma da shajaratun zahab a juz'i na uku shafi na ɗari da talatin da ɗaya malam mai risala ya ce malam ya ce ƙalar imam abu muhammad ibn abi zaid al-maliki al-maghribi fi risalatihi fi mazhabi malik a cikin 'yan risalan da ya rubuta dangane da fayyace ƙawa'id na furu'a a mazhabin imamu malik ya ce annahu fauka arshi Allah madaukin sarki yana saman al'arshin shi ne almajidi zati wannan ita ce aƙidar malikiya duk wanda ka ji ya ce shi ɗan malikiya ne kuma ya ce Allah yana ko'ina ina ƙarya yake yi ba jahame ne bai da alaka da malikiya ɗan jahamiya ne jahamiya kuma aƙida ce ta wasu maguzawa wanda za ku zo ku je fatoyin malaman musulunci dangane da 'yan jahamiya da kuma mugayen aƙidin da suka kudurce da su waɗannan jahamawa mabiya wani zindiki ne mai suna jahamu ɗan safwan za ku ji inda ya ɗauko wannan muguwar aƙida tashi a inda ba ta da alaka da aƙidar musulunci kwata-kwata wa fi kulli makanin eh, bi ilmihi kuma Allah madaukin sarki ilimin shi yana ko'ina haka yake cikin risala ta abu zaidin alƙirawani malai ce ka duba littafin risala na ne shafi na hudu babu ma tantiku bihil alsina a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shin wace aƙida ce za ka bari harshen ka ya gara ya furta ta da shari'ar musulunci ta yadda da ka faɗi wata ta taƙidul as'ida kuma zuciyarka ta ƙudurce wannan aƙidar min wajibi umurid diyanat na abin da yake wajibi ne a cikin al'amarin addini me ya kamata ƙudurinka na zuci da furucinka na baka ya furta daga ciki sai abu zaid ne ya ce wajibinka ne ka ce allah yana sama kuma zuciyanka ta ƙudurci haka in ka ƙudurci haka ba kai ba ba malike ba ne kai ba addinin musulunci kake yi ba kana yin addinin jahamiya ne wannan littafi tsaba'a ne na mustapha al-halbi tsaba'a na biyu a shekara ta 1368 wa auradahu ibn taymiya ibn taymiya ya kawo wannan magana na abu zaidin al ne a cikin majmu'ul fatawa mujallar na biyar shafi na 189 Allah ya saka masu da alkhairi wa qala fi kitabihi al-mufrad haka abu zaidin alƙarawa ne alƙalamin shi mai albarka bai kafe ba ya ce wa annahu fauka samawatihi Allah yana saman samman shi ne ala arshihi yana birbishin al'arshin shi duna ardihi bayani filla-filla kenan yace Allah ba yana ƙasan shi ba ne wa annahu fi kulli makan bi ilmihi amma ilimin shi kuma yana ko'ina karanta ijtima'u jiyushil islamiyya ala gazwil jahamiyyati wal mu'attila a shafi na ɗari da hamsin da ɗaya Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan littafi ne ijtima'il jiyushil islamiyya yana da kyau duk wani ɗalibin ilimi mai aƙida na ƙwarai ya samu wannan littafin kai har waɗanda ma aƙidan nasu ta riɓe inda za ka ji yadda malamin ya tattaro dalilai da suka tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki a sama yake da cewa ma'iyyan da ake magana ba ma'iyya ce zatiya ba ma'iyya ce ilmiya basariya sam'iya, auniya duk wannan ya tabbatar tun daga nassoshin alkur'ani hazzantuttukan sufaye da shu'ara kowa hazzantuttuka wanda ba malamai ba ma kowa ya tabbatar da Allah maɗaukin sarki a sama yake kuma babu waɗanda suka ce yana ko'ina in ban da jahamiyya sai kuma waɗanda suka shigo cikin wannan aƙida nasu na ta'afilis istifat Allah maɗaukin sarki tsare mana imaninmu malami na sha biyu daga cikin jerin giyan malaman da suka tabbatar da fauqiyatu zat ƙaula abdulkadir jilani magana abdulkadir aljilani wanda 'yan ɗarikan ƙadiriya suke ƙaryen cewa imaminsu ne bai da alaka da su a kusa ko a nesa mun gano wannan da kyau ku abdulkadir aljilani bai da alaka da su kwata-kwata inda za ka gane bai da alaka da su abdulkadir malamin al'imam ibn Ƙudama ne ibn qudamatul maqdisi wanda ya rubuta littafin al muguni shi kuma ibn qudamatul maqdisi malamin ibn taymiya ne kaje ka bincike aqidan ibn taymiya za ta bayyana maka ya aqidan malamin shi yake ka bincike aqidan malamin ibn taymiya ibn qudama ita za ta bayyana maka aqidan malamin shi abdul qadir al-jilani kuma in baka san aqidan Abdulkadir Jilani ba barka ji wani bangaren ta anan wanda ya rasu hijira na da shekara 561 Abdulkadir bin Abi Salih Abdullahi bin Janki Dosatul Aljili Abu Muhammad Al-Hambali shi yasa yana kan mazabin Hambaliya ne wannan ya sa ɗalibin shi ibini ƙudaman ma haka to haka ake danganta ma ibini taimiyya shi ma tazaran da ke tsakanin abdulkadir jilani da shehu tijjani ya fi shekara ɗari biyar. kun gano wannan da kyau ku tazaransu abdulkadir jilani ya mutu yana ƙasa da sama da shekara ɗari biyar ba a haifi ma shehu tijjani ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi sa shehu bagadad shi abdulkadir jilani shine babban malamin bagadaza al-imam hamshakin malami ne zahid mai taka tsantsan da duniyan nan arif babban masani ne al-qudwa abun koyin al'umma wuli da sana an haife shi hijira na da shekara 471 wato wufiya sana ya rasu hijira na da shekara 561 zai tabakatul hanabila nan za ka samu tarihin shi a jiz'in farko shafi na 290 sai a siyar na alhafiz zahabi a mujallar na 20 shafi na 439 قال الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي في كتابه الغنية يعني لتابي من سنة الغنية الغنية لطالبي طريق الحق me yasa in kadiriya ba za su karantar da littafin su bar shi sake ba sai zo suna wani karatu gashi na layi su mini wala yi guni mina balala shi za za mu karanta da littafin bi iznillah ka ji mai ke cikin algunya na sheik abdulkadir jilani wa huwa bi jihatul ulu ya ce allah maɗaukin sarki yana ɓangaren sama ne mustawin alal arsh wanda ya daidaita kan al'arsh isa har littafin nasir kabara na so mu kawo wanda aka ce ya fassara alkur'ani da hausa da ya zo fassara allah maɗaukin sarki ya daidaita kan al'arshi shi sai ce ya bararraje barbishin al'arshin shi mun gano wanda mai bararrajewa daɗi ne akan mai istiwa ga ƙirin gidansu ma ba su sani ba allah ya kyauta mala ya ce muhtawin alal mulk wanda Allah madaukin sarki ya tattaro mulkin shi muhitun ilmuhu bil ashiya ilimin shi kuma ya kewaye komi sai kawo aya da kanshi jilani yace ilahi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu shikenan ayin da muka yi bayani a baya yudabbirul amra minas sama Allah madaukin sarki shine wanda yake tsara al'amara daga sama ilal ardi sai sako da su daga zuwa ina zuwa ƙasa domin mai juya al'amuran yana ina inda ake zartar da al'amura ina ƙasa sun ya aruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun summa ya'ruju idan mutum yana hawa staircase ina zai je sama summa ya'ruju ilaihi ila man ila Allah ku gano wannan da kyau ku abdulkadir jilani fike kawo waɗannan ayoyin wala ya juzu wasfuhu bi annahu fi kulli makanin ya ce bai halatta ka siffanta Allah da cewa yana ko'ina ba bal yi ƙalu innahu fi samaye alal arshi abdulkadir jilani ya ce za ka ce ne Allah madaukin sarki yana sama birbishin al'arshin shi kama ƙala kamar yadda allin da shi ya ce arrahmanu rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshin shi ne wa yanbaghi itlaqu sifati al-istiwa'i min ghairi ta'wilin ya kyauto ka faɗi kai tsaye siffan istiwa'i ba tare da tawili ba wa annahu istiwa'u zati alal arshi shine daidaituwan zatin Allah maɗaukin sarki akan al'arshin shi wa kaunuhu subhanahu wa ta'ala alal arshi mazkurun fi kulli kitabin abdul qadir jilani ya ce aƙidar cewa Allah madaukin sarki a kan al'arshin shi ya tabbe daidaita wannan an ambata a duk wani littafi unzila ala kulli nabiyin ursila bila kai duk wani annabin da aka aiko da duk wani littafi da aka saukar haka aka faɗa cewa Allah madaukin sarki a sama yake bila kai kuma karkai tambayin yayi daidaita jama'a abdulkadir jilani ya gama magana ko bai gama ba yi za muka cike da magana shi akwai magana malami sama da dubu Allah madaukin sarki ya kare mana mu daga gurbacewa wannan bayani malu yace unzur kitabul gunya li talibi tariq haq na abdul qadir jilani a jizin farko shafi na 54 zuwa 57 taba halbi wa tabaqatil hanabila a jiz'in farko shafi na 296 da majmu'ul fatawa a jiz'i na biyar shafi na 85 da al'ulu na al'imamu zahabi a shafi na 193 a cikin littafin shi al'arsh jiz'i na biyu shafi na 369 lamban asari na 282 da ishtima'il jiyushil islamiyya a shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai duk sun tabbatar da wannan magana daga babban malami a sheikh abdulkadir jilani allah maraukin sarki ya sa mu dace kun ji wannan ita ce tsantsan aƙidan annabawa duka a cikin littattafan da allah maraukin sarki ya saukar baki ɗaya da shaidan abdulkadir jilani cewa allah a sama yake ilimin shi ne yake ko duk wanda ya kodurce wata aqida da ba wannan ba to ya kodurce aqida ta maguzawa Allah ya kyauta aqwalun nas fi sifatil ma'iyya to bayan da ya tabbatar mana da waɗancan maganganu ya kyauta dan tattauna wasu maganganu da mutane sukan faɗa domin bakinsu ne ba za ka ce kar su faɗa ba sai su yi ta faɗa ɗin in ya zama daidai ne a ɗauka in ya zama ba daidai ba ne sai a je masa abunsu to maganganun da suke farfada dangane da siffan yadda Allah yake tare da bayin nashi من المعلوم أن مسألة المعية اتصالها الوثيقة بمسألة العلوم ما ليش كونغا مسألة ma'iyya to tana da alaka ɗari bisa ɗari da matsalan ulu ba zai yi kai bayani dangane da ma'iyya ba kai bayani akan ulu ba shin Allah yana ina yana sama to kuma dole kai bayani akan ma'iyya ya san abin da ke ƙasa yana tare da kowa ma'iyyatu zat ko kuma ma'iyya ta al'ilmu alƙudura da sauransu sai kai bayanin wannan doli. ‘yan bida'a saboda kiɗimewa da ruɗewa da rashin fahimtar nasoshi da addini da ƙida na ƙwarai ta zuke cewa a ma'iyyatun za su an gano wannan wai Allah yana tare da mutane da jikin shi da komi nashi wannan kuma aƙida ce ta maguzawan farko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu فما نشاء من أقوال في مسألة الألو ترتب عليها في المقابل أقوال من جنسها في مسألة المعية ما ليش فما نشاء من أقوال في مسألة الألو أي abubuwan da suka taso na zantattuka game da matsalar olo ya rattabu ne iri ɗaya irin jinsin maganan dangane da magana dangane da ma'iyya irin na ulu shi na kan mai ma'iyya iri ɗaya ne yadda suke musan Allah a sama yake haka suka zuba gaddama a kan ma'iyyan Allah madaukakin sarki kuma shi ga abin da Allah da annabi suka faɗa su kuma 'yan bida sun ja gefe su kuma ga abin da suka faɗa to ne za ka zaɓa kuma wanne za ka gazgata ka ƙaryata Allah da annabi za ka gazgata ka karyata su ko ka ƙaryata su ka gazgata Allah da annabi mu dai mun gazgata Allah da annabi mun karyata su jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa wa qad iftaraqa an-nas fi hadha al-maqam ala arba'ati aqwali haqiqa mutane sun rarrabu akan waɗannan aƙida zuwa maganganu hudu shi ta ya kamata ka tsaya ka san su zuwa ga maganganu hudu ka tsaya ka fahimci wannan aƙidan da kyau in ba haka ba za ka zo kana tattauna mutum ka san ma kai ba ka san ko yake yi ba idan gaji mutum ya ce Allah yana ko ina ba kan al'arkin shi yake ba ko ko da ɗan ɗariƙa ne ba jahami ne kun gano wannan da kyau ko kawo misali a siyasance ne don mutu ya ce maka shi ɗan najeriya ne zai ga ce ɗan wata jam'iyya haka ne ko dai ɗan apc ne ko ɗan pdp ne ko ɗan wata ƙidan ne haka ɗan najeriya ba jami ɗan najeriya ba mota zile kun gano wannan in ka ce kai ɗan ɗariƙa ne ba mota zile ko ba jami ko rafizi ko kadari ko ash'ari ko matridi ko kullabi ko wanne an gano idan ka ce ke ahlus sunna ne sunnan tsantsa a bisa fahimtar magabata ko sunna jahamiyanci kun gano wannan sai ka gaya mana ko sunna zulenci ko sunna meci ko sunna khawarijanci wacce shi ne malam zai gaya mana a nan daga lokacin da ya zama kasan waɗannan aƙidin kana jin magana ko a rediyo kike sauraron ta wani malami yana yi za ka fahimci aƙidan shi don gani da ma'iyya da kuma al'ulu za ka fahimci ya shiga cikin suwana ne amma ba jahame ne ya makale da suwana ne amma ɗan shi'a ne ya makale da suwa ne amma kaza ne kuna fahimtar wannan da ku kana jin maganan da aikin za a gane kawai ya shiga rigansu ne don cimma wata manufa tashi amma ba wannan aƙida yake da ita ba kamar yadda shedan aka sa shi a cikin mala'iku amma manufan shi ba ɗaya da su ba su bin Allah ne manufansu shi kuma neman girma amma ga su tare kamar yadda munafukai ne za ka same su a cikin sahabban annabi amma manufan sahabai shi ne biyayya ma Allah da annabi su kuma zagon ƙasa jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku? to haka za ka samu a cikin kowace irin tafiya akwai wanda tafiyan jini da tsoka duk inda suke ta za su yi akwai waɗanda su kuma suna yin tafiyan ne don neman matsayi don neman kuɗi don neman kaza dole kowa ka fahimci labal ɗin abin da yake a kai in ba haka ba sai ka kasa assessin ɗin mutane da kuma ɗaura su kan duk abin da ya dace da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya ce make mu mala ya ce alƙaunar zance na farko ƙaunar ahalus sunnatu wal jama'a magana ahalus sunna wal jama'a ya ƙolo na sunna suna cewa inna allaha fauka samawatihi Allah madaukin sarki yana saman samman shi ne alin ala khalqihi Allah madaukin sarki ya yi nisa da halittin shi musawin ala arshihi ya daidaita kan al'arshin shi ba'inun min khalqihi Allah ba kusa da bayin shi yake ba yana can sama su suna kafan shi kama dalla ala zalikal kitabu wa suna wal ijma'i salatil umma kama yanda haka alqur'ani da sunna da kuma ijima'i na malaman farko suka tabbatar jama'a ne ita ce aƙidar mu aƙidar sunna wal jama'a mu mun yadda cewa Allah ya daidaita akan al'arshin shi yana sama ita na aqidar ba wata wanda ba ita ba duk wata kishiyar wannan to bata ce jama'a kun fahimci wannan alƙawlus sani zance na biyu ƙaunar mu'attilatul jihamiya wa nufatihim maganan mu'attilatul jahamiyya akwai 'yan jihamiya masu kwance ma Allah fofi, akwai wanda ma gaba ɗaya su tun asali masu fofin sun warware su sun kore su akwai waɗanda daga baya ne suka ce akwai sufofin amma suka warware ko wanda sun ce tun asali ma ba bai da su to dukkaninsu to ga ƙidansu da kuma mai da fahimtansu humul lazina ya ƙolo su tsoronin 'yan jahamiya suke cewa lahuwa dakhilul alam Allah baya cikin duniyan nan wala kharijahu kuma ba wajen duniyan yake ba wala fauqahu ba saman shi yake ba wala tatahu kuma ba ƙasa yake ba wala ba'inan lahu bai nesa da duniyan ba wala muhi wala muhiyat lahu kuma ba sun kewaye shi ba ne. Tunin tambaya bai da jakidan Allah zai sama bai ƙasa bai gabar bai yamma bai kudu bai arewa ba ita ba ce don Allah ƙidan suwaye ƙidan jahiliya ne amma a ƙasar nan ba malamai ke faɗi ba malamai ke gaya mutane wannan ana naɗa a kasusuwa ana sawa a gidan rediyo ka gaya man yadda shugabanni za su koma ga Allah su tsira suna ji ana faɗin waɗannan miyagun maganganun sun bari duk wanda ya karantar da aƙida na ƙwarai da yake waɗancin suke kusa da su sai je sai su kala masu maganganu sai a ce a yi faɗa da su muguwar aƙidar da ba ta da dalili cikin ƙur'ani da sunna ita ke ƙoƙarin a kari lokacin da aka fara sa kasar ɗin malar jafar na kitabun tauhid a gidan rediyon tarayya na kaduna haka wasu jahamawa suka yi wasu ba su yadda a sa ba ba ku yadda a sa ba na farko kudinku ne ba ku yadda a sa ba na biyu gidan rediyon naku ne ba ku yadda a sa ba ƙasan taku ce ko ko tsarin mulkin da ya ba kowa daman ya addinin shi ba ta da tsangoma ma kowa ba naku ne ku ce ba ku yadda a sa ba ku ne su waye mun bayyance wannan ku ne suwaye kawai ku ne masharranta amma naku kuma a sa na wasu kuma kar a sa bayan aƙidar taku jahamiya ce ba musulunci ba ce kajuwan shege ne zai hana mai ubarawan gaban hantsi kuna gane wannan da kyau ku ake ta kai ruwa rana wasu bai yadda ba iko ala lokacin malam jafar ɗin kuma na nan kasa din shi suke tsoro kafin shi kasa suke tsoro kafin shi kaga da sai su ce a sa musu lokaci a zauna ko sai a sa a gidan rediyon madadin karatun kitabun tauhid sai su zauna a tattauna dangane da abin da ya faɗa a cikin kitabun tauhid ɗin wannan ko Allah madaukin sarki bai masa jaruntan haka Allah shi kyauta to shine wahum bi qaulihim haza to su yan jahamiya a ƙarƙashin wannan magana tasu kadan na kowwa safaini almutaqabilaini to sun kore sufofi guda biyu masu fuskantar juna allazina la yakhlu mawjudun minhuma wanda su wannan ko ba sa kubuta daga samar da kowane ɗaya daga ciki ba Allah kenan kawai suke son su gaya maka ba shi wa balago na nafi tashbih wayanan su sun kai matuka ne wajen kora Allah karye kama da bayan shi wajen ƙoƙarin haka shi ma Allah sai suka yi mai sai zai kore shi misalinsu misalin macen da ta zo zubar da ruwan tsami daga kullu ba za a rika zubarwa ruwan wannan tsamin yana zuba yana zuba har gasan da zama kasa ba to saboda kaiwa matuƙa wajen zubar da wannan ruwan tsamin har sai ta zubar da shi kan shi tsaron. kaga gyara ta yi ko ɓanna daidai ko shirme shi ne abin da suka yi wasu yi ƙoƙarin kore ma Allah maɗaukakin sarki kamanceceniya ne da bayi shi ma Allah sai suka kore shi hatta adda bihim zalika ila nafi mawjudin bil kulliya har sai da suka kai ga sun kore abin da yake nan baki daya wa zalika khashyatun minhu an yashbahuhu wai sun ji tsoron kada su kamanta Allah madaukakin sarki da dukkanin halittun shi ne mun gano wannan da kyau ko sun ji tsoron kamanta Allah maɗaukin sarki da halittun shi sai kuma suka kore shi kan shi Allah da ɗan karon wauta fahim ƙalu bi hazil maƙala haraban minhum ala haddi za'amihim wai a yin da suke riyawa sun faɗi wannan magana ne don su guji ma min isbatil jiha kasu tabbatar ma Allah madaukin sarki da jiha to shi kuma ya ce yana jihar sama ka kuma kokarin kargace bai jihar sama ka koma shirme wal makan kuma suna kokarin kore makan sai kuma suka kore shi kanshi Allah wal hayyiz da kore wani abu kai ya rufa Allah kun gano wannan da kyau ku wani suka yi wannan fa inna fiha kama una tajsiman su a bisa abin da suke riyawa in ka ce Allah a sama yake ko yana da hannu yana da ido yana zuwa to ka yi Allah jiki duk wanda za ka je na cewa masu yi Allah jiki jihami ne kun gano wannan mu matsila su waɗannan da su da mu jasima su ne waɗanda suke ma Allah jiki kun gano wannan da kyau ku ta amma su waɗannan 'yan bida'a ahli sunna suke kamanta da wannan sunan banzan Allah shi kyauta ma'ala ya ce wa huwa tashbihun qalu yalzimuna fil wujudi ma yalzuma a eh, masbiti as-sifat fa na'anu na suddul babu bilkulliya suka ce ya lazimce mu dangane da Allah maɗaukin sarki kamar yadda ya lazimci masu tabbatar da siffofi amma fananu na suddul babu bilkulliya mun toshe ƙofan ne domin kar a zo wajen tabbatar da siffofin ya zama siffan ya yi kama da na halittu sai masu suka ce bai ma da siffofin wannan gyara ne ko ɓanna ne daidai yake da wanzamin da ya zo kaciya kuma ya cire zakarin duka gyara ya ko banna jama'a kuna fahimtar wannan